بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكثر الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن قوماته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عشرون ترى ووجههم في القعدة يولي أجي مبفر نواتا وتنزل الحجة ما ينجر أن نذكر الله عليه وسلم بالمجيد الذي حدود كبير الله تعالى أتشم قدر والسياق له وأن مثلاتنا ومرتب الشيخ الجلال محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله domin ci gaba da darasin wannan littafi asilatun qadat shabab ash-shi'ati bil haqq na babban malami Sheikh Sulaiman bin Salih Al-Kharashi hafizahullah ta'ala muna cikin za mu tashi matsala ta 122 tambaya kenan ta 122 amma yadda muka darasin yana gudana ne a tsari na ilzamat da malamai suke ce masa ilzamat yace ya kudu alimu shi'ati muhammadu kashifu alil ghita'i an aliyin radiyallahu anhu ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi'a da ake ce masa muhammad kashif alin ghita'i yana faɗa an aliyin radiyallahu anhu yana wujuwa daga ciki guna ali ibn abi talib radiyallahu anhu aka ce yace sayyidina ali ya ce wa hina ra'a anna al khalifatayn qablahu ay aba bakr wa umar بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح ولم يستعثر ولم يستجد بايع وسادة جنا شيوة وحين رأى أن الخليفتين قبل لوك سنجدنا علي رضي الله تعالى عنه يقع شوى خليفو في خليفة خليفا شهداتي كابنتا أي أبا بكر وعمر sayyidina abubakar da umar shi sayyidina ali ya gansu bazala aqsal juhdi sun baza iyakan kokarin su fi nashri kalimat tauhid wajen yada kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa tajhiz al kuma shirya rundunonin yaki waɗanda suke zuwa yaki a عشان كافرتي لأنه كلمر الله وتوسيع الفتوح كما يجنس سنلوة فوت جانت غبوهوها جبراني غبوهوها جبان مسلم شبسنا تجاوها هل مسلمي أزمن وأن الخليف هم قداشي سيدنا أبو بكر مسجدنا عمر رضي الله عنهما ولم يستعفر سنبصنون سنحيبا ولم يستبد wannan ba su yi mulkin kama karya ba baya a wasalama sai sayyidina ali ya zo ya mubaya'a wasalama kuma ya nemi zaman lafiya da shi wannan malamin shi a ne ke bayani yake cewa lokacin da sayyidina ali allahu ta'ala anhu ya ga halifofi guda biyu waɗanda suke kafin shi sayyidina abubakar da umar sun yi waɗannan ayyukan na alkhairi to sai zo yi mubaya'a to shine sai malai yace idan kuma na shara kalimatar tauhid nan waɗannan manya-manyan halifofin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sayyiduna Abubakar da iduna Umar radiyallahu anhu ma ashe sun yada kalmar tauhidi kenan wa jahhaza al-juyush fi sabilillah kuma suka shirya rundunonin yaki domin su je su kai su je su yaki akan hanyar Allah wa fataha al-futuha ake sun yi buɗe buɗen garuruwa biranen da ba na musulunci ba sun dawo sun zama a hannun musulmai suke a ahadi kibari ulama shi'a wanda ya faɗi wannan magana ya yi itirafi da kansa ya yi itirafi ya tabbatar sai daga cikin malaman shi'a shi ya faɗi haka idan to mala ya ce limanar tihamuhu ma me yasa kuma ake tuhumar su bi ma ra'sal kufri wan nifaq akan cewa su ne shugabannin kafirci da munafinci wal rijjati da marija ba hada tanaqudu wani ce wannan wani irin tukka da wagwara ne ga abinda wannan malamin nasu ya rubuto a cikin littafin ba'afu shi'atu usuluha yana faɗin cewa sayyiduna abubakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma sun yaɗa kalmar tauhidi sun yi ma musulunci aiki sun buɗe birane biranen da ba na musulunci ba sun dawo a hannun musulmai a zamaninsu da sai ina an rabi Allah ta'ala an ya ga haka sai ya yadda da shugabancinsu ya bi su kuma aka ci gaba da gudanar da harkokin addinin musulunci tare da shi to me yasa kuma daga baya sai a zo ana zagin su ana la'anar su mun sha faɗa a nan kuma sanannen abu ne daga cikin zikirorin da in shi a suke na safe da maraice akwai addu'ar da suke ce mata bihi hula alai khanamai quraish addu'ar shi ne gumakan kan shawa guda biyu wajibi ne duk wanda ya shi'a ya zama dan shi'a ko rika wannan addu'a kullun da safe kullun da maraice ya yi ta اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما ومن عاونهما ومن ناصرهما وأيدهما Allah ka tsine ma shugabannin gumakan ƙwarai shawa guda biyu sun ce kwanama ƙwarai shi suna nufin cin na abubakar da umar wabnatai hima da ‘ya'yansu guda biyu na na isha radiyallahu ta'ala an hada na na haffa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su ne suka fi shahara a cikin matansa ka faɗi na na isha sai kuma ka faɗi na na haffa kowace daga cikinsu darajar da ta tabbata su ne umma ummahatul mu'minin amma in shi a ce sun cinye musu to ga kuma abin da zai daga cikin malaman su yake ambata ya sha shafaɗin cewa duk abubuwan da yan shi'a suke sai da aka kirkire su sannan aka zo ake neman musu dalili sai za ka ke ganin ana samun tukka da wawara akidin su gabaci hujjojin da suke tabbatar da su sai da aka tanadi akidin sannan sai aka rugo da gudu sai a ce bari a samu abin da zai goyi bayan su shi sa dole a samu wannan tukka da wawara in ana tsammanin can an cince shi to can zai harke in ana tsammanin an tufta can to sai a samu wawara a can saboda aƙidin sun gabaci dalilan wanda a ka'ida ta musulunci dalili na gabatar aƙida ka'ida ta aƙidan musulunci ita ce istadil ma'amin ko istadil kun ma'atafi ka nemi dalili sannan sai ka ɗauki abin nan in ka samu dalili sai zama maka aƙida in babu dalili ku yi watsi da shi bai zama addini ba duk abu da babu dalili a cikin sa ba addini ba to amma su amin sun mastalim ne sai kai imani sannan sai ka ya zo kuma ka fara neman hujjoji za su goyi bayan imanin da kai to dole ku an samun matsala malam ya ce matsala ta ɗari da ashirin da uku yastadillu shi'atu ala rijal sahaba ɗan shi'a suna kafa hujja akan cewa su habban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi ridda wal iyadu billah بعد وفاة sallallahu alaihi wa عليه وسلم ويبين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول sai suka yi rita sai dai kaɗan daga cikinsu akwai riwaya su ce mutum bakwai akwai riwaya su ce mutum hudu ma kata har sai dina alim ma ba a kiga da shi ba ne kace wai ba ba su yarda ba amma duk sauran sahabban manzo Allah su mutum wanda mun ga fatan cikin wannan matsala a baya malam yace a rajin da yake yi yake cewa yaushe za a ce ne? ya zo ya yi shekaru ya juyin juya hali a ƙasar Iran kuma har yanzu akan tsarin abin da ya tsore ƙasar Iran Iran ke tafiya a kai amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi yake masa wahayi ake shi kuma ya zo ya yi shekaru shi ya gama a ce da yake tarbiyyar sabon sa ba sai bayan ya rasu kuma duk irin da su addinin sa sanya wannan ba zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki Umayni ya ci nasara domin ya zo ya kafa abin da yake so ya tsara abin da yake so ya yi rubuce-rubucen sa ya rubuta irin littafin da ya rubuta al-hukumatu al da littafin tahrirul wasila tahrirul wasila littafin ne na fito cikin imamiyya shi kuma littafin al'ummatul islamiyya yana bayani ne akan siyasa da yadda aka yi juyin juya hali a iran da yadda aka tabbatar da wilayatul faqih da kuma sauran matsalolin da suke da alaka da shugabanci ya zo yi wannan kuma har yanzu iran akan ta take akan tsarin take tafiya ba ka isa ka zama shugaban ƙasar iran ba ma idan ba ka da aƙida cikakkiya an yi bincike akan cewa kai wanda ya imani ne da kuma da ɗari bisa ɗari kuma har yau haka ake tafiya shekara talatin da biyar da suka wuce har yau ba wani abun da aka aka canza amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta da al'umma ya karanta da sahabbansa shine bai iya tarbiyya ba yana rasuwa shi ke nan sai sahabbansa duk suka juya mishi baya kaga wannan a su dajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma ne yake cewa in shi'a suna kafa hujja akan cewa sahabban annabi sallama wai sun yi rika wal iyazu billah bayan annabi ya rasu fi hadisi sai su kafa hujja da hadisin yaridu alayya rijalun a'rifuhum wa ya'rifuni ke wasu mutane za su gangamo min na san su sun sani sun san ni na san su a lahira fa yuzaduna 'ala al-hawli sai sun zo sun gangaro za su sha wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sun san yana da shakki suna da tafki ya faɗa mana tafkin nan nasa cewa kama bai baiti rawdatun min riyadil janna wa min bari ala al-hawd a wata riwaya wa min bari ala hawdi Allah ta sami ce tsakanin gidansa da mimbarinsa to wani dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna kuma sannan mimbarinsa ne albarka yana kan tafkin sa ne na lafiya wannan tafkin nasa kuma manzon sun ya ce man shariba minhu la yadma'u man shariba minhu sharbatan la yaqma'u ba'daha abada su wanda ya sha ruwa kwalfata daya kwal daya to har abada ba zai sake kishi to mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan su zai gangara domin ya je sha wannan ruwa wanda in ya sha wannan ruwan shi da kishi har abada to sai wasu mutane sai su zo manzon sa me yace ya wa da ni sun san ni na san na san su sun san ni Mai yuzaduna na al-hawd sai a rika daga wannan tafkin a cikin ba sha ba mala'iku su kokora su fa aqulu zan same ta sai in ci ashabi ashabi ai waɗannan sahabbai na ne waɗannan sahabbai na ne fa yuqalu fi ashi innaka la tadri ma ahadathu ba'daka sai a ce ma manzon Allah sallallahu alaihi ai baka san abin da suka kagar a bayan ka yan shi ake wannan yana cikin sahihul bukhari kaga ba magana ingancin shi ake yi sai su ɗauko wannan hadisin sai to gashi ga wannan hadisin yana tabbatar da riddar sahabban annabi wanda suke ce musu sahabbai to gashi a cikin sahihul bukhari da ahmad ko ahadu sunna ko ruwayo cewa za su zo za su sha tabbacin manzo Allah sallallahu a lahira ko a sai annabi ya rika cewa a ashabi akwai riwaya da ke cewa usan hadi usan hadi da tafsiri sai a ce ai innaka lam innaka la tadri ma a daka, ai baka san abin da suka kagar bayan ka ba sai shi a haka sai su dauko na jin su fata su kafa hujja da shi ce to gashi nan haka ma idan ka ji wannan hadisin ai kamar mutum bai da ilimi da yawa dama ai shubha shubha na tasiri ne a cikin zuciyar mara ilimi amma mai ilimi shubha ba ta masa komai domin duk inda ka kawo masa shubha zai mayar maka da martani ya ce ai ba haka ake nufi ba kai ne san zuciyarka ko kuma jahilcin ka yasa baka fahimci abin da ake nufi ba dama waɗannan su ne cututtuka guda biyu da suke sa mutum ya son zuciya mutum ya san gaskiya amma ya kauce mata ana samun ta ne a cikin masu ilimi amma waɗanda ilimin su ba na Allah ba sannan a gefe guda akwai jahilai su kuma su cike da shugaba hudu ko fa yuqalu li shi'ati wala yace to sai a ce mai yan shi'a al hadithu amun wannan dai hadisin ya gane lam yusalli ahadan duna ahadin bai ambaci wasu ba kuma bai ki ambatan wasu ba ya ce ashabi ashabi da waye da waye aka ware wala yastasmi amma rabna yasiri wala al-miqdad ibn aswadi ولا أبا زد ولا سلمان الفارسية wannan hadisin ke zo ya keɓe kowa ba kenan idan ka ɗauko wannan hadisin ka ce hadisin da ta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin ka na ɗan shi'a to ashe baka cira ma amma ibn yasir ba amma ibn a wajen ɗan shi'a shi bai rike ba wannan miqdad ibn sannan al shi ma ba a fitar da shi a cikin hadisin ba shi ma ya shiga ciki kenan yana cikin ashabi ashabi kenan yana cikin inda kalata da shi ma ahadu su ba adaka wala abazan zai abu zabin al-gifari radiyallahu ta'ala anhu yana cikin wanda in shi ake tsame shi su ce shi ma bai rinda ba to waye ya tsame shi a cikin wannan hadisin shi sun kafa hujja da shi akan cewa hadisin na tabbatar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi rinda ne wala salman al sannan ɗan shi'a suna kifa salman salman al-farisi radiyallahu ta'ala an wannan hadisin shi ma bai kifa shi ba mimman lam yartaddu fi nazri shi'ati waɗanda ɗan shi'a a wajensu ba su yi ba amma an ga ɗan shi'a waɗannan ne ba kai فلا يستثني علي بن ابي طالب نفسه اي wannan hadisin hatta sai na alma bai kece ba فلماذا خصصتموه ببعض دون بعض kun wannan hadisin yana nufin abin da kuke nufi ne to me yasa ba ku me yasa ku me yasa bai ke a wasu ba me yasa ku ke a wasu amma wasu kuma abin zaba a zaba a zaba ne kenan irin na yara a zaba a zaba a ba kujerin danta shi ne ko irin shi ne hadisi ya zo ya ce a a إن كل من في قلبه غل لَلَّيْ يُدُوَّنْ لِيَسَنْ فِي أَلْتِنْقُوشِ يَشْعَبْهِ وَنُقِيهِ على أحد من الصحابة أخاً قوة لسحادي يستطيع أن يتأي بأن هذا الحديث يخبر عن توجيه يتعون حديث النالف وأن الصحابي الحديث يقول كمان مين كمان مين كمان مين ya ga mai kowa ke in haka ake nufi amma zuwa ake nufi zuwa ake nufi da ashabi ashabi su ne waɗanda suka yi ridda bayan manzon Allah ta sama ya rasu wanda kuma duk yan kauye wanda wasu manzon sama ma bai rasu ba irin su musailima tul jazzar suka yi ridda shi musailima ma ya shi annabi mutanensa kuma mutanen ƙauye, mutanen yamama tun a lokacin aka musu wa'azi suka gane gaskiya amma sai suka sa kabilanci sai suke cewa la natruku nabiyya rabi'a wa nattabi'u nabiyya mudhar sai mu ba za mu kyala annabinmu ɗan ƙabilanmu ɗan ƙabilar rabi'a ba mu je mu ba annabinmu ba wanda kuma sakiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu wanda in shi a suke zagin miyagun maganganu a kansa shi ne ya zara kansa kalinsa ya yi waɗannan wasu suka dawo suka tuba wasu kuma aka karkashe su suka mutu a matsayin kafarai na wuta su ne ba waɗanda ake nufi da ashabi ashabi kuma sannan wannan hadisi shaida ne akan cewa annabi sallama dan gaibu ba za ka fitar da wannan istinbabin a cikin wannan hadisi cewa manzo Allah sau bai san ba a ƙashin kansa sai abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na wahayi abinda kuma Allah ta'ala ya sanar da shi na wahayi Sunansa sa nubuwa ya tashi daga gaibu ya zama nubuwa ya zama annabta dama bambancin annabi da wanda ba annabi ba ce annabi Allah subhanahu wa ta'ala yana masa wahayi ya sanar da shi abinda sauran mutane ba su sani ba Ashi za a tashi a cikin alkiyama manzon sai ne ce a arifuhum wa ya'rifuna ni ya san da sun san ni su ne waɗanda suka zo suka yi da bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu amma in shi a cikin ɗauko wannan hadisin da ce ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jigan nan manya manya su ne ake nufi su ne suka yi ridda mutum kudi ne shi da ba waɗanda aka lissafa a nan wannan hadisin in dan shi zai kafa hujja da shi to dukkan wanda yake gaba da wani sahabi shi ma zai iya dauka kawai ya ce ai hadda hadisi misali akwai mutanen da ake ce musu nasiba ba su kuma su suna kishiyanta yan shi'a za su yaki da yan shi'a kuma sai suka afka cikin wata bid'a yan shi'a na da bid'a din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma sai suka ce bari su yaki yan shi'a sai su ma sai suka ke wata bid'a ita ce kin yan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su san sayyidina ali ba su san sayyidina al-hasan ba su san sayyidina al-husain ba su san nana fasu radiyallahu anhum duk ba su san su ne ake ta musu nafiba ko su ma kenan sai su rugo su dan wannan hadisi sai su ce to ga hujja mu ma muna da ita sayyidina ali ya rike wal qiyas billah sai su ce al-hasan ma ya rike wal qiyas billah sai sayyidina al-husain ma ya rike wal qiyas billah tun da hadisi ya ce ashabi a arifu umu ya arifu ne ku kage ku kage sharrin bid'a ce shi yasa an sha faɗi babu wanda zai iya yakar aqida shi'a ya faɗa da ita sai ahlus sunna domin ahlus sunna shine wanda yake son yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari kuma yake son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗari bisa ɗari yadda Allah ta'ala ya faɗi a sharadin imani la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu raba tsakanin ɗaya daga cikin su ahlus sunna sune suka runguma sahabban Annabi sallama a gefe guda kuma suka rungumi ahlul baiti baki ɗayan su amma nawafid nasiba su sai suka ɗauki sahabbai amma kuma suna faɗa da ahadin baiti ɗan shi'a su kuma suka ɗauki a halin bai suka zo kuma suna faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ila al-fariqaini dallun dukkanin su batattu dukkanin su ba a kan shari'a suke ba shi ne ka so sahabban annabi sallama dari bisa dari sannan kuma ka so in gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama dari bisa dari to wannan ne imani haka annabi sallallahu ya karantar da mu kuma akan abin da manzon sama ya bar mu akai kenan wanda ya tsaye akan wannan akidar to shine mai imani wanda ya kauce mata ya je ya bi son zuciya kenan kuma ya je ya afka mu abin da ba shi ke shi yasa anan sufaye sufaye na asali sun ittifaki da ahli sunna wal jama'a akan san akan wannan akida sufaye na farko a san su suna bambanta tsakanin san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da san ɗan gidan manzon Allah salama, suna son ɗan gidan manzon Allah salama sannan kuma suna son sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam manya manyan sun yi rubuce rubuce haka kuma sun faɗa haka kuma ake da suke daga baya ne aka zo aka samu zane na wasu daga cikin su waɗanda suke son su goyi bayan ƴan shi'a domin su bakanta mu ahlus sunna rai shi ne suka haɗa baki da su suka haɗa baki da su amma wanda ya san abin da ake ce ma subanci ya san aqidar sufanci sufaye ba su faɗa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma idan suka tashi lissafa waliyai sahabbai suke fara lissafa sahabbai suke fara lissafa sannan su lissafa kuma waɗanda za ta lissafa kuma muta'akhiru sufiyya waɗanda suka zo daga baya su ne hukumin shi'a ya shiga cikinsu wasu daga cikinsu ma suka zama kamar 'yan shi'an ciki ya zama suna goyon bayan yan shi'a ko kuma yan shi'a suka ɗauke su a matsayin dako ɗan dakon su ya zubi ta la shi ya sadda Mala ya ce tambaya ta ɗari da ashirin da hudu. يقول مالك بن الأشتري أحد كبار أصحاب علي رضي الله تعالى عنه مالك بن الأشتري ibn al-ashaf din nan wannan da wannan da suka karanta waɗanda suka karanta tarihin kashe sayyidina Usman ibn Affan shine imamul fitna ibn al-Ashtab ina ɗaya daga cikin manya-manyan waɗanda suka zo suka koyi bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu wa huwa mimman tu'azzimuhum ash-shi'atu kuma yana ɗaya daga cikin wanda ƴan shi'a suke girmamawa amma yace ga wani jawabi ne, yace ayyuhan nas ya ku mutane إن الله تبارك وتعالى بعث فيكم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا yace ya ku mutane Allah ta'ala ya aiko muku da manzansa shine Muhammadu a matsayin mai bishara kuma mai gargadi wa anzala alayhi alkitaba sannan kuma ya sauka masa da littafi shine alqur'ani ko fihi alhalal wal haram a cikin wannan littafin akwai halal da haram wal fara'id was sunan sannan akwai abubuwan da suke farillai tilas tsayisu was sunan sannan akwai sunnoni abubuwan da suke bin farillai kuma qabadahu ilayhi daga nan kuma sai Allah ya karɓi sa wa qad dama kana alayhi alhali kuma ya bada ya isar da abin da Allah madaukakin sarki ya dora masa wannan fa Malik ibn al-Ashtar wanda ɗaya daga cikin malaman Shi'a ne shine yake wannan bayanin ku biyo mu mutum. ثم استخلف على الناس أبا بكر ثم استخلف على الناس أبا بكر لقنا يا خليفة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قمت عليه أسار بسيرته واستند بسنته أسار بسيرته سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبقى من ذل الله صلى الله عليه وسلم ya bi hanyar wasanna bi sunnatihi sannan kuma ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin shi na Abu Bakar واستخلف أبو بكر عمر sannan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma ya zama wanda ya zo bayansa shine sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhu sannan da tilka tilka shi ma sayyidina umar da ya zo sai ya bi irin wannan tsarin da sai na abubakar rabi Allah su ta'ala an biye sai canza ba kuma yi malik ibn al-ashtar ibn al-ashtar shine wannan bayan a ba sa malami ne daga cikin waɗanda shi a manya-manyan malamai wanda shi shi'a ke girmamawa shine wannan jawabin ku ji abin da ya faɗi kuma qafadahu ilayhi wa kan addama kana alayhi واستخلف أبو ثم استخلف على الناس أبا بكر فصار بسيرته واستن بسنته واستخلف أبو بكر عمر واستنى بمثل تلك السنة شين سمالا يشي وهو يثني على أبي بكر وعمر يا لم يشي shi yana سيدنا أبو بكر kuma yana yaban سيدنا عمر bima huma أهل له da abin da suka cancanta a yabe su da shi kan ya faɗi gaskiya ne wa ma'a hada amma duk da haka ya ta'ama shi a cikin hada sana'i in shi a sai su makance da gangan suna kallo amma sai su sai su yi sai mace ce da su ki iya da wannan irin wannan yaba wala yasuru lahu fi majalisihi amma ba su ambatan irin wannan a majalisocinsu da husainiya din da wuraren su da suke kiran su husainiya ko su ambatar haka ba za a karanta musu wannan karatun ba allati la takhlu min al-ta'an fi shaykhayn wanda duk majalisosin yan shi'a ba yadda za a yi a ce ai wani majalisi ba a sayyidina abubakar ba a soki sayyidina umar ba abin da ya zama zikiri cikin safa da zikirin ba ne yi. yadda za ka zauna da safe bayan sallar azubayi ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ke la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sosai kai subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عبده ومداد كلماته yadda kake waɗannan azzakan kai kirki dibari kai astaghfiru Allah wa atubu ilayhi astaghfiru Allah wa atubu ilayhi wa haka suke zama su kuma sai Allahumma la'an wa la majid ghayri kuma ga abin da ke daga cikin malaman ya ambata ya kuma Allah ma ne sai Allah shi ne shi za ta ne sa haka sai ka da amsa aqida ce ta tabbata a cikin zuciya aqida ce duk abin da mutum aka dauka cewa ya ɗauka cewa aqida yake addini ya dauka to wahalar bari gare shi ina ɗauka cewa kadai tambaya ta ɗari da ashirin da biyar mana ya ce ya kulu ibn hazmin an aliyin radiyallahu ta'ala an al'imam ibn hazmin al'imam ibn hazmin ɗaya daga cikin malamai ne na ahal sunna wal jama'a shine shugaban mazhabin zahiriya mazhabin zahiriya su ne waɗanda su ba su zurfafa tunani a cikin nassi doron nassi abin da ya bayyana musu a zahiri suke ɗauka sai al-imam ibn al zahabi rahimahullahu ta'ala yana ba da labari da al-imam na hajji da al-imam ibn abdulbar zamanin su daya sai suka zo suna tafiya cikin sai suka ga wani yaro ya tashi kyakkyawa ya imam na hajjin sai ce ah wani yaro kyakkyawa shikenan sai al-imam sai ce ma adraka ma to kuma a a ciki shine na hazmin da yace maka alam anni wa annani ala ma bada hatta yaquma dalil ni zahiri ne ni abin da na gani a fili shi nake ɗauka har sai na samu abin da zai da ni daga wannan ra'ayin yana da littafansa cikin manya-manyan littafansa a al-muhalla asa shine babban littafin sa al-muhalla bil asar sannan kuma da littafin sa al-kifal bain al-milal wal ahwa'i wal nihal shi ma littafi ne babba shi wancan littafin na al-muhalla bil asar littafi ne na bitu kamfansa ya bude kamar yadda wasu malamai suke bude littafin su na bitu da aqida sannan a gefe guda shi wancan littafin na alkitab shi kuma littafi ne da ke bayani akan kungiyoyin addini to shi ne yake faɗi a cikin wannan littafin nasa al-fiqh fil wal ahwa'i wal ni'al yake cewa mulzima da shi'a yana sa ‘yan shi'a a kwana, eh, yana sa su a kwana ko a lungu yadda ba za su iya fita ba, an ce ya sa shi a kwana wato ba zai iya fita da kanshi ba. ko ya ce, ki annahu ya ce, بايع أبا بكر بعد ستة شهور تأخر فيها عن بيعته سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يا ما سيدنا أبو بكر مبايعة bayan watanni shida da yayi ya je masa mubaya'a malamai suka ce dalilin da yasa sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu bai ma sai na Abu ba wa na farko shine matar safiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na Fatima sallallahu alaihi wasallam yana rasuwa ta fara ciwo to da ya shagalta da yin Shi shine mijinta kuma a lokacin ita kadai ce matarsa eh da wata mata ce ita domin da yi aure ba sai bayan ta rasu na Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba neman auren iyar Abu Lahab Abu Lahab wannan dai na na alƙur'ani wannan tabbace da abi da habin wa tab shikenan ya neme ta da aure manzo Allah ta sani yake dan tajtani abintu nabiyillah ma abinti adubillah fi baitin wahid a wata riwaya tahta rajulin wahid da diyar manzon Allah da diyar makiyin Allah za su taɓa haduwa a gida ɗaya ba sai sai na Ali radiyallahu ta'ala anhu bai auri wacce ba kuma sai zama ba a sani bai wani aure ba sai bayan matarsa na na nana rabi Allah ta'ala an ta su. ko kuma manzon ya ba da labarin ita ce farkon wanda za ta fara jin ta a cikin zuriyarsa kuma na Aisha ta ruwaito wannan hadisi Na na Aisha ta ruwaito nana Aisha ta ce muna zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Fatima ta shigo ta ce wahiya ashbahu shay'in bihi ce ta kuma ta kowa kama da manzon Allah كلا وتمدا وخلقا وخلقا شيلا تشي تشي تشي قوم إلى تشيل لما نزل حلا تفيل تا أنت لحدثت تكما كيدا يغلنا أن نكتب شالي الزمان شيلا نسي تزو جمع نزل فبكت يا من زال لك السلامة سيما كما قلنا أقل يتفشي ثم سارها أخرى وضحكت كما sirri a متى سري أقول لنتا شيء كذا أنا إذا كنا نجيب إلى خلنا وبعد يرجع شيء Shi شيء nan, bayan annabi sallama ya tashi shi kenan sai na na shi da zuci tambaye shi ne yace miki kai kuka sai kuma yace miki da ga ta ce ba kan fada miki sirrin babana ba bayan wani lokaci na na ta sake tambayar zai ce ko ban faɗa miki yau abin da ya ce min a farko ya ce min ne rayuwarsa ta zo karshe ko ga kirkiyar ce ta ne kuka na biyu kuma sai ya faɗa min ya ce ai ni ce farkon wanda zan fara bin sa bayan ya rasu wanda ya sa farin ciki na na shi ta goyi wannan hakiki sun ahlus sunna suna cin ahlul baiki za su goyi irin wannan hadisan قد وجوبا وشين سيدنا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أن جابر خامس الغفر لك سوى سيدنا أن رضي الله تعالى عنه يا إما أن يا إما سيدنا أبو بكر مبايعة قائم طيب وتنيشدة وهذا لا يخلو ضره عن أحد وزنيبه الإمام ابن حزم هنا كما إن شيئا مبايعة سيدنا اليما سيدنا أبو بكر قائم طيب وتنيشدة in ku shi a kuna ganin wannan kuma ya tabbata cewa ya yi mubaya'a cututtukan mubaya'a nan ɗayan abu ne in ma an ya kuna musiban fita a akwai ko dai ya kasance in yin da ya yi har sai da aka yi wata shida daidai ko in ma an ya kuna musiban a ta ne? ko dai kin yin wannan mubaya'a da yi har bayan wata shida yi daidai wa kad akhfa bil baya. to da kuma daga baya zo mubaya'a ke ne ya kuskure ko ku gane kuskoci biyu ne idan dan shi a ya yadda cewa sayyidina ali ya ma manzon ya ma sayyidina abubakar mubaya'a sai fuskoci biyu ne kuma dukkanin su matsala ne ko dai da ya ƙi yin nan farko watanni shidan da ya nemi a ba ya daidai yana kan daidai ne daga baya kuma sai ya zo ya mubaya'a da ya kuskure ce ya ba sai dai ya koma ma kuskure fuska ta farko ce ya kunu musiban fi bi'atihi ko kuma ya kasance ya daidai a mubaya'a da ya yi kenan ba kad akhbara a akhbara anha kenan da ya jinkiri da ya je kuskure kada ya kun ga kade in yin da ya yi daidai ne misali fuskar kenan me sa daga baya kuma ya dawo ya yi kuskure ko kuma a'a da bai yin nan ba da farko har watanni shi da ya kuskure amma daga baya da ya zo ya yi sai daidai ce ɗayan biyu ne amma ahalin sunna ba haka suke cewa abin da ahalin sunna suke cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu yana da uzuri uzurinsa shine jinyar matarsa da ya shagalta da ita ke iya zuwa yayi ma sayyidina abubakar mubaya'a ba sai da matarsa na na fatima radiyallahu ta'ala anha ta rasu sannan ya zo masa mubaya'a ahalin sunna haka suke sahabban annabi sallama da Allah ya mutu shaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shaida to kowannen su ana neman masa hujja idan wani abu ya bayyana a cikin rayuwarsa sai ba sahabban annabi sallama ba manhajin ahlus sunna wal jama'a shine duk mutumin da ya tsaye ma musulunci aiki ko da wani kuskurensa ya bayyana to akan neman masa hujja manya-manyan malamai akwai kurakuran da suke da su amma ahlus sunna ba ka shiriran su ba sa sa su a faifai su ta la'anar su ta zagin su ba ba manhajin ahlus sunna bane suna neman musu uzuri a wurin Allah domin ai kai ba a sa ka zama mai mutane hukunci ba a duniya kuma duk mutumin da ya ba da rayuwar shi don yi ma addini hidima dan ka ga wani kuskurensa to bai kamata wannan kuskuren kuma ya rufe maka ido ka manta da hasana kawawan ayyukan da ya ba wannan ita ce ka'idar ahlus sunna wal jama'a har kuma suke mu'amala da kowa duk mutumin da alkhairin da ya fi da yawa ahlus sunna wal jama'a suna faɗin wannan alkhairin kuma su neman masa gafara wannan kurakuran da ya Allah ya gafarta masa haka ka'ida take mu'amalar da muke kenan da irin su al-Imam al-Ghazali al-Imam al-Ghazali ke littafin Iyya'u Nubuwwah Imam al-Ghazali wani ne sufi ne sufi sosai amma yana da alkhairansa da yawa ya yi mu musulunci hidima da yawa gaske to da kullum malaman ahlus sunna in sun zo ambatanta sai su nema masa gafara shekul islam da yake a cikin majmu'ul fatawansa yana bayani akan littafin ya ce yace ba da dan abubuwan da al-imam al-ghazali ya kawo mana hadisi waɗanda suke mawdu'ai da qur'an ta suniyoyi da ya kawo da littafin ya kasance min ahsani ma ku shi da ya kasance mafi kyawun abin da aka rubuta duk da ahli sunna wal jama'a suna amfani da littafin iya ulumuddin su babi a ciki su fitar da abubuwa waɗanda suka zama na daidai a cikin wannan littafin naka iya ulumuddin ga littafin sa al-mufassal li ilmi al-usul littafin sa na usul fiqi malaman suna suna amfani da shi amma duk mutumin da ban ballar da tafi alkhairin sa yawa irin su ibnu arabi irin su ibnu arabi ad-dimashqi wadannan kam sharrin su ya fi alkhairin su yawa irin su ne lil hallaji ire-iren waɗannan ba su da wani uzurin da za ka ba su domin 'yan ka ɗauko sharrin da suka ma musulunci to ya kai kashi casa'in da tara alkhairin su ƙila ɗaya ne mutumin da ku alkhairin shi ɗaya ne amma sharrin shi casa'in da tara na za ka ga alkhairin ka ga alkhairin ba za a gan shi ba wannan shine manhajin ahlus sunna wal jama'a kuma abin da ya kamata kowa ya fahimta kenan ahalus sunna wal jama'a tun daga sahabban annabi sallallahu suna neman ba kowa kuce duk mutumin da ya rayuwa yayi ma addini hijima wajibin ka ne ka nema masa uzuri a cikin kurakuran da ya samu a cikin rayuwarsa ya samu kuskure a can ko a nemi uzurin da za a shi ba ma da gangan zai yi wannan kuskuren kuskure ne a matsayinsa na ɗan suna faɗi a karin magana suna cewa ayyu jawadin la yasbu wa ayyu sayfin la yanbu wa ayyu adilin la yahdu duk da doki ya kai matsayin irin garma wata rana sai sun tifi kana na wata rana sai sun tifi kuke da wajin nabwa wal kulli sayyidin nabwa yadda takobi ya kai a matsayin kan zakari da kaifinsa wata rana sai ya samu wani abu ya kasa yanka shi wata rana sannan duk yadda malami ya kai bajini wata rana sai ya yi kuskure kaga ana neman musu balle sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam don haka sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu kujirin da malama ahlus sunna suke bashi akan cewa da da yi mubaya'a farko ga sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba yayi bane akan son zuciya a'a yayi ne a matsayin saboda jinyar matarsa na na fatima radiyallahu ta'ala anha wanda tun babanta ya rasu ba ta da lafiya wannan kuma sanannen abu ne a cikin tarihin musulunci ba wani ya kaga ba ga wannan ke kunan al na hasmi yana musu ne. in kun ce ka za su kuma gashi ina jin wannan ka'idar mun sha buga misali da ita malaman hali sunna suna amfani da wannan ka'idar wajen raki ga waɗanda suke bid'a ce to in kun ce kaza to ai kun afka wajen mu'amala ma da kiristoci haka ina jin na sha ba mu na sha buga mana misalin al-Imam Ibn Asakir al-Ash'ari cikin littafin sa tabiyin kadibi al-mubtari muqabala da kiristoci na sha buga mana misalin irin waɗannan misalan in ka ɗauko kana karantawa shi al-Imam Ibn Asakir ba yana nufin cewa ba yana nufin ya yadda da abin da ya faɗi ba ne amma in kun ce kaza to ka fadin tsoron abu kaza kuma ya zama shine sakamakon abin da kuka faɗi mun gane ai al-imam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ya ba da kissan cikin asakir da da da kiristoci haka eh, gayyace shi ba a fafa da fafaroma yanzu za a yi tattaunawa ko za a yi mukabala shikenan yana shiga sai wani fada cikin manya-manyan fada-fada saboda ya ɓata ma al'imam ibn asakir rai sai kalli ibn asakir sai ce masa kun ga waɗannan ne masu annabin su sai zina dama cikin abin da ake idan ana son a tattauna da kai ana son a kada kai za shi farko sai a ɗauko wani abin da zai baka haushi haihushi ko sai to daga nan ka fa ana yin mukabala da kai ka'idar mukamala ana yin mukamala da kai kai kishi ko kai ka fadi Ina zan nemi kujewa maka zagi ma aka ce aka kana murmushi kana dariya ka ci gaba da kawo hujjoji eh al-imam na sake ko sai ta kalle shi sai ya kalle shi sai ya ce masa ya ce to mu a musulunci an mu mata biyu da zina kuma sun manya-manyan mata ne an mu matar annabin Muhammad da sharri an ce ke zina sannan mamar annabin kuma an tuhume ta an ce ce zina na na maryam ko kuma ya kusa sun ce sun ce sun ce ta yi abu kaza ba ne ta haifi annabi ta alaihi salam ce haka ko haka aka ba mu labari yace to amma ku fahimci wata wani abu matar annabin mu an ce ta yi zina amma tana da miji kuma ba ta haihu ba amma mamar annabin an tuhume ta ce zina ko ba ta da miji kuma ta haihu an babin tuhuma za a yi waye tuhuma za ta fitowa fili a kanta wace ce tuhuma za ta fitowa ta farki a kanta matar annabi mu koma maka annabi ke shigo daga nan magana ta fara ta fara ta fara ya hakuri yi hakuri ya kazo to ne in wannan kaga alimamu imam asakir ai ya kawo ne ba a mutsin cewa ya yanke da wannan ba a in ku ce kaza to kuma ba za mu je muku raddi in misali za a dawo ne a aje ka'ida a dawo irin wannan abubuwan za a rika yi kuma muna da abun faɗi ga shi sai a ce kaza sai karshe sai ce to amma mu duka alƙur'anin mu ya bar rantar da su malamin yamu ba ke zina ba na na isha rabiyallahu ta'ala anha ba ke zina Qur'ani duk ya barantar da su a wurare da yawa an barantar da Nana Maryam sannan sura da guda Allah ta'ala ya saukar akan Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha yana barantar da ita game da wannan mummunan abu da ake dangantawa zuwa gare ta to shine irin wannan al-Imam Ibn yama yama yama shi'a ce sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya wata shi da bai ma'anar bai mata Abubakar baya ba ɗayan abu biyu in kun in kuna waɗannan maganganun namu ko zai ya kasance ya yi zuwa ya yi baya, nan to kan daidai yake daga baya kuma ya zo ya yi ya yi kuskure ce hmm. ko kuma ya kasance da bai yin nan ba ya kuskure amma daga baya da ya zo ya daidai ne ɗayan jini ko kowane in shi abu za su so a ce haka amma ne kace muka ce abinda ahli sunna wal jama'a suke tafiya akan ta shine suna uzurin sidina ani radiyallahu ta'ala anhu matar ta ba da lafiya radiyallahu ta'ala anha shi yasa ya jizo ya musulina Abu Bakar mubaya'a ba sai da kaga ta rasu sannan Allah madaukaki ya ba shi ikon haka bari mu karanta wannan tambayar ta da sai mu tsaya لماذا يغطي الشيعة الإسمة لفاطمة رضي الله تعالى عنها ɗan shi'a suna ba na na fatima isma suna cewa ma'asumiya ce suna cewa ma'asuma su ma ga sunan da yawa suna ambatan haka cewa ma'asuma ce ma'asuma wanda ba ta laifi ma'asumi wanda da dai bai laifi wanda wannan sifa ce daga cikin sukofin annabta annabi kadai ke da sifar isma wanda ba annabi ba ma'asumi ba ne ina mun sha bayani akan bambanci tsakanin su da al'adala al'isma kwata-kwata mutum ba zai yi laifi ba mutum zai da alhaki zai zine shi ne isma amma al'adala adili zai iya aikata laifi amma lakin lafi shiru baya dawwama a kai in yayi zai gane kuma ya tuba su ba su ta masu imani ba su isra'ari ba su isra'ari in sun za su tuba ma Allah to sahabban annabi su adilai ne amma ba ma'asumai ne. su ko shi'a a wajen a'imman su haddana na Fatima Allah ta'ala anha ma'asumai ne ba su da laifi ko fara daya to ne sai malam ya ce wa nuna ha uku ukutaiha Ko ai ƴaƴan manzon Allah sallallahu salama mata ba na Fatima ba bace kawai sauran biyun su ne ta ba a ba su isma su ma kamata su zama ma'asumai akwai wa Rukayyata wa umma kulsum ba su ba Rukayya ba su ba umma ai ba ma ita kaɗai ba ai akwai saura akwai zainab akwai zainab wadda zainabu ai ta ma ɗan daɗi, don har ta haihu tana da tana da ya mama manzon Allah ta sama yakan ɗauke ta sallah da ita ya ɗauke ta haka ya rungume ta ya sallah da ita in zai yi ruku'u sai ya aje ta in zai miƙe sai ya ɗauke ta in zai tsira sai ya aje ta in kuma zai ɗago ya ɗauke ta Mama, bintu zainab binti rasulillah Ko me yasa su sauran ba a ba su su ba ma'asumai bane su ne sun ce kai kuma ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ƴaƴan na na Khadija domin ƴaƴan manzon sama guda bakwai nan guda shi daga baki ɗin su ƴaƴan na na Khadija Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shi ne ya danna na Maryam Tuddiya kuma shi dan ga baki dai maza uku mata uku shi ƴaƴan na na Khadija radiyallahu ta'ala anha ko da yasa shi a ba su ba su وما تنزل مع عطوه وهما وهما بضع ثاني من رسول الله سمك فاطمة إذن كما تقول حالي لجد عن النبي صلى الله سلامك نو فاطمة إذن كائن عن النبي وسلم أما كنت لهم ثم تنى آتن سيدنا عثمان تجدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما عنه شيء أو غير ya auri ɗaya ta rasu manzan sama ya sake ba shi ta biyu ta biyar ɗaya daga cikin suna na ummu kuntu ita ce ba ta da lafiya za a tafi yakin badar na Usman ibn Affan bai samu damar zuwa ba ya tsaya jinyar bayan an dawo yaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da suka kama Usman ya kama ya kama lada sannan kuma ganima har da shi za a ba sayyidina Uthman ibn Affan shi musulunci ke mai hidima shi ba baya bukatar ganima amma manzon zai har da shi saboda tsayawa da jinya kiyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma matarsa a nan ne ma malamai suke istinbatin fiqh ke ashe in mutum matar shi ba ta da lafiya wajibi ne kula da shi tsakanin wani ra'ayi da ake ganin cewa in ba san mutum ba san lafiya sai aika ne ke gida ko da shi ya ja mata ciwon dan akwai ciwon da kila kai ka ja mata ba ciwon da ta zo haihuwa ba kai ka ja mata ba to shi kenan sai a ce ka tura ta gida na tausayi a ciki ba tausayi a ciki to daga kauli rajibi shine idan matar mutum ba ta da lafiya wajibi ne kula da ita ya jinyarta kun gane to wanda kenan to daga yan shi'a su zaɓe suke saboda suna da manufarsu duk abin da suke suna da manufa akwai abin da suke son su kai gare shi ba ta addini wannan shi ne saboda haka ba waɗannan biyu Ko har da zainab malam ya buɗe ambaci zainab har da zainab wacce ita a madina ma karanta su su su ummu ina na ummu atiya lutaibatul ansariya ce su su mata wanka suna mata wanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan sun gama su masa magana kenan sai ya zo ya ba su shikiwulsa ya ba su yaftansa ashirin na iya ki ta kusa mata shi a matsayin shi ne littafaninta na ciki sannan kuma sanya gashin ke zama uku kaga ita ma gata ba ba su faɗin ta sun ta ji kusa ce fatima fatima fatima ina zainab ina ummu kulfu sannan ina abin da ina ruqayya shi ina suke kaga shi ne wannan sadaka Allah mu da zuke shi ne tattauna yanzu misali kai ne kai ne kai ne kake da 'ya'yanka idan kun zo kawai kila kuna zaune haka sai wani ya zo kawai sai ya ce waɗannan fa sai kace ai duka 'ya'yana ne amma kila ka lissafa mishi kace ai wannan shi ne babba wannan ke bi mashi, wannan kuma ke bi duk ka lissafa mishi duk to sai zaɓo kai daga cikin wannan da ke so waɗannan ko duk kilallu ne wannan wannan shi nake so wannan ita nake so wannan damun amma waɗannan sauran dukki lallu ne ƴaƴana ne ba duka ba. Ita nawa ne a ni waɗannan ba su mutu dukki lallu ne ni ban ki ma yanzu ba haɗa su mutu ba kana da hankali kuwa hankali na tsari ba kai bane malam wani ko alhaji wani ko wani saboda ka ni ban kaunar su za ka yi ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in shi a sai suka raba sai suka dauna na Fatima radiyallahu ta'ala anha ko kuma duk ba nasu bane ba su akwai riwaya da ta zo ta ce ma su ba ya'yan manzon Allah bane yana na a cikin littafin yan shi'a wannan riwaya tana nan rubuta a cikin littafin yan shi'a ta ce duk sauran ba wai auko ne auko ne wai na na Khadija dama ta zo da su ne daga waje wai shi an kore su daga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulthum da Ruqayya matan Uthman bin Affan sha ina wannan ai bayan Annabi bane Ku ta yaya eh ya'yan Khadija ne amma a gole akwai wata ruwa ma ta ce ma ba a ƴaƴanta ne, ta ɗauko su ne ruku ‘ya'yan ruku ne saboda wai ji a kare abin da ake son a kare Allah ka shirye ta da mu kai mana gamgantar a rayuwa صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين kada mu manta da alalan waɗannan kwanaki da goma masu daraja da kuma kwanaki guda uku da suke biye musu ayyamu da shiru manzo da zai kama rafa kalalan hadisi sahihi hadisi yana cikin yana cikin yana cikin yana cikin Buhari, da wasu littafan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min amali ma min ma min ayyamin العمل الصالح خير fiha. min hadhihi al-ayyam da sun ce babu wasu kwanaki ayyukan alkhairi suka ci a wata riwaya a habbu Allah Allah ya fi son waɗannan ayyukan min hadhihi al-ayyam fiye da waɗannan kwanakin da ake da su guda goma قيل ولا الجهاد في سبيل الله أخي حتى jihadi يا من Allah? الله وزلت ميشي ولا الجهاد في سبيل الله hadda jihadi. amma illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yaghdith min dhalika bi shay'in sai dai mutumin da ya fita jihadi da ransa da dukiyarsa wannan ya dawo ba komai ke dawo ba aka kashe shi a cikin shahada wannan shine aikin sa da malalar da darajar suka ji a wurin Allah fiye da mutumin da yake aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki guda goma wanda Allah Ta'ala ala ya rantsuwa da su والفجر وليال عشر الليالي العشر malamai suka ce su ne waɗannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja hijja akwai kauli da malaman tafsiri suke ambatawa cewa ana nufin kwanakin ƙarshe na ramadan amma magana ce mai rauni ingantacciyar magana ita ce ana nufin waɗannan kwanakin guda goma na farkon zulhijja daga ɗaya har zuwa goma ga wata ana son aikin alkhairi a ciki ayyukan alkhairi yawa gare su sai azumi ada zumunta sun samu yan uwa taimakon jama'a haɗin kalmomin alkhairi ana son su a cikin waɗannan kwanakin guda goma sannan kuma ranar tara ga wata ranar arafat ita ce ranar da tafi su duk daga baki ɗaya ita ce ake son a yi ko da mutum bai samu azumce waɗannan kwanakin da suke kafi ba to ya yi azumin ranar tara ga wata wa ta tasiri shi ne ibn hajji shi wannan na karin shi ne yake da ka rana a fas ke da mutum kwanaki goma masu darajar ne suna ka mutum su yau ne ake tsammanin ganin wata sai an gani ko ba gani ba za a ci gobe talatin ce ba sai jibi zai zama ɗaya ga wata Ko da aka ce mai ta haɗu waɗannan kwanaki ne dafa su sun zo ya yi iyaka abin da za mu iya wajen aiwatar da alheri Allah subhanahu wa ana ya taimake mu kuma kwanakin da suke biya su ma na sallah kwara sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su ma kwanaki ne masu albarka manzon Allah sun sanar mai ce ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah ta'ala kwanaki guda uku da suke bin ranar sallah to su su ne kwanakin shanyar nama ko kuma kwanaki ne wanda suka fice da shi da sha da kuma ambaton Allah ta'ala shi yasa ake yawan jikin wura a cikin waɗannan kwanakin da hailala Wayoyi sun tabbata sahabbai suka akan jimriyoyin suna hailala a waɗannan kwanaki guda uku sayyidina abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu yakan je kasuwa ya tunatar da mutane da cewa Allahu akbar fatan Allah kai mu gare imani da mutunci ko wannan masu albarka daraja اللهم آت tarihin ka ko shi'a shi tarihin ka ko shi'a a ai zamanin sayyidina Uthman tarihin da za ka bada na ko shi'a shi'a ta fara ne a zamanin sayyidina Uthman amma manufarka ta faru ne tun zamanin sayyidina Umar sun rushe wa daular ƙarisa ta Iran wadda daula ce ta masu bautar wuta Mutum daga wannan wannan lokacin suka na shi kuɗi wanda sun kafa shi a farko cewa sai sun rusa daular musulunci daular a daular daular daular ƙarisawa ta bautar wuta a rushe wanda kuma ya kawo ƙarshen ta shi da sakidu na Umar radiyallahu ta'ala an to suka tashi ta kogon wannan shi ne ya kawo bayan nan aka zo sai ta zama lissin na usman aka je aka haɗo wawaye yan ƙauye suka zo ciki tawaye ga cikin na usman bin affan wanda wannan tawaye ya kai karshen rayuwar sai na usman aka kashe shi ya mutu a matsayin shahidi zan zama ya masa shahida cewa shi shahidi bayan nan idan sai na Allah Allah ta'ala an wa akhbaratu mubai'a daga nan aƙidar shi'a ce ta samu amma shi'a ba ta kafu ta zama shi'a sosai ba ana samun mutanen da suke fitowa suke suke shi'a ne kaza kaza kaza shi bayan kan sai na al-sai wajen Allah ta'ala an a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira daga nan fitilar ce ta yaduwa a tsakanin al'umma har ya zama suna da lokacin da suka samu daula a Masar da suka samu ta'adunan al-Fatimiyya daga baya babban jahili Salahuddin al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala ya zai fada take su ya yake su da musulun da wannan yaki na masa shine kake ji har yau halin da ake shi amma ba za a ce tun daga wancan lokacin ba Ba wannan idan mutum yana azumin musulun da al'adai sai ya karawa da ayyamul biyu ba abin da zai hana shi ana ayyamul biyu ko ayyamul biyu su ne sha uku sha hudu sha biyar a dalilin da zai hana shi ko kuma aka yi sa'a ɗaya daga cikin al'ayyabul biyu ya faɗo a ranar litinin kaga mutum ci da ɗaure shi Yi tambaya ne daga yau in aka ce an wata ko kuma yana da niyyar yin layya ko kuma yana da ma abun da zai yi layya to abin da ake bukata a gare shi kada ya taɓa ganin ko daya sannan kuma kada ya yi kufa hadisin da lahu salama radiyallahu ta'ala an hawan da ke cikin sayyid muslim cewa إذا دخل إذا إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد da أن يضحي فلا يأخذن من أشعاره ولا ألقانه شيئا حتى يضحي idan ɗayan ku aka ce an shiga da hijja ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata to kada mutum ke yanke kumba kada ya yi aski har sai idan ya yi layyarsa wannan sunna ce ana buƙatar mutum da zama ya kiyaye wannan wannan ana kamanta mutum da alhazai alhaji ai ba su aji ba su yanke kuma idan alhaji ya yi gangancin yanke kuma ko gangancin yin to ya jawo sai ya yi yanka rago ya kama shi ya yanka rago ko ko bai samu damar rago ba zai yi aji mun gane mutumin da zai yi lalle ya kamata ne aikin hajji kana Najeriya muna Najeriya ba mu je aikin hajji wani ma yanzu ban cire rai ba Eh, eh, wani ne shiri shiri dai Allah kan yi bature ko su haushi so eh, ana Najeriya mutum da ta aikin hajji ba to zai yana da kuma halin yin layya su wannan ladabin ana bukatar in aka sanar da cewa gobe ɗaya ga wata wanda ya san zai yi da in kana da damar yin kana tunanin yin aski ka buga ka je kai da zai labari bai zuwa ga wata ko kana bukatar ka yanke kuka ka ji ke yanke in ba ka ba shi kenan daga nan mutum ba zai yanke ba har sai ya ita malamai sun yi sabani akan hukuncin yanke kumbar ko kuma yin aikin idan mutum ya aikata ya aikata haram al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh muslim yayi ya kawo a halin malamai karshe rinjaye da cewa makaruhi ne ba a so ba ne a yi da sama ya hana amma hani ne na hanci amma ba hani ba ne na haramci mun gane sannan wasu ba wasu suna cewa idan mutum ya yanke ko ya yi layyar shi ba ta yi ba wanda magana ba littafin da aka rubuta ta ce. yi yanke kuma dai ya saba abin da aka ce a yi amma layyar sa tana mun gane Ko Allah kai mu sati mai zuwa sai mai bayani akan abin da ke da alaka da layyar sallah da ta da mu.

nawafi su ne nasu in ka ce nasu ba ka faɗi da yake nan in ka ce nawafi ka musu jami kamar yadda ake cewa rafiza ta ce rawafir rafiza fara ɗaya in ka ce rawafir ka fi jami'in ciki shi ne zama tambayar ta ka su nawafi su ne masu cin ahalin bai ba su san yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi sun yan shi'a suna son su yi shafi su ce a ahalin sunna ne nawafi <laughs> nawasib ba ahlus sunna bane bakiyar sunna bakiyar sahabbai kan gidan manzo Allah sallallahu alaihi suna faɗa da yan shi'a su ma ne suka ke kirkiri bid'a kun gane wanda yan shi'a wanda suke yin amfani da cikin gurin larabawa mutane haka da kuma da afirka hmm. sai ni kamar alfahar da bihai kamar sun fi fitowa karana daga wasu su fara da rabon hmm. kamar da shi kwanaki na shi da yanzu an wata shiya ya wani da sai muni da cewa baya zuwa baya zuwa na shahada ya ce ana ta kitu ana babar da umar umar wa hafsa wa aisha ya ce na ta da ya nufi na yanzu kamar sun sayar kamar sun fi ina ana nan da ne an mun sha faɗa shekaru da da suka wuce nan ba a daɗe ba in ka ce mutum ɗan shi a kuka yake a najeriya ko ya faɗa ya ce shi ba ɗan shi a bani. wallahi har kun ji na rantse muku da Allah shugaban yan shi'a na Najeriya wanda yake nan Najeriya wallahi ya sha cewa shi ba ɗan shi'a ba ya to mutane suna da kasusuwa akwai waɗanda aka banci da haka yace su wallahi shi ba shi a su ba shi a suke daga ana nan tafi ba na kuma gobe Allah ya gafarta masa farko farko lokacin da aka fara waɗannan abuwa aka ce wa mala akwai wasu yara na nan sun bayyana a dariya suna shi amma ne ce ba shi a suke bayyana amma in shi a suke yi ba su lokaci bayyana kansu suka zai gashi kada ka cewa wai ba ka jin da wai na daga bakin su ko masu yin ba lafazin abin nan akwai kasashen da aka kamun na wani asalin zaliye yake a nan cikin zariya ya tafi sannan a nan ya tafi cikin zariya ya je wani maulidin na na fatima in ka ji miyagun maganganun da ya fi a cikin kasuwa a cikin za ka sha mamaki da Daga cewa ba su yi da ba ka mutu maganganun su. Saka suna yi waɗancan su waɗancan su sun kai sun kai mako sun kai mako da suka kai ne. Wasu su suna da daula suna da kasa. Yanzu misali mutum yana ƙasar Iran a matsayinsa na shi'a ne ba zai bayyana ba. Gwamnati ke mai komai hauzarsa yana da hauza hauza amma yadda sufaye suke da abin da sai suke ce masa dawiya to su ma haka suke da hauza suna da hauza hauza ta babban malami na shi'a wanda marjiri ne shi Suna da almajiransa mabiyansa suna tara masa kumusi sannan kuma da kuɗin gwamnati na zuwa. Daga kame zai ɓoye ko kuma yana rayuwa a ƙasar Iraki ba abin da zai koyi ko yana rayuwa a ƙasar Bahrain ko Lebanon ko kuma yana rayuwa a Al-Miskin ko Ash-Shamsiyya a Saudi Arabia jihohin yan jihar ce ta yan shiya to me zai me zai me zai ta yana koye koye amma mu namu sannan na biyu namu na nan yanzu an nuna ma shi a Najeriya ta kasu gida biyu akwai shi a siyasiyya a akiyya sannan akwai shi a indiya ta kafiyya haka sun kai da kansu akwai shi'ar da ake ita ce ta zariya shi'ar siyasa kenan da ta harta. harka eh, shi'a ce ta siyasa da kuma wannan eh, karrakawa sannan ita kuma waccan akwai ta ilimi da wayewa ba ga su nan ana jin su gasu nan a rediyo ana nan tafi ana nan tafi ana nan tafi sai za ka sha mamaki ke kana da rai Allah madaukakin ya za kana da rai to za ka fi ishtara malamta da Allah ya shirye ta da ka ba bambanci makota ne ya abubuwan da suka yi a suke ake yi a can a can ya yi suke suke suka suke zuwa su karanta ko su ji ke su su su je zai zo zo suna faɗa ma mutane Allah ya shirye ta da Allah kuma kuke su fiye sani Allah kuma kuke su albarka a cikin mu ya ba mu shugabanni na gari ya tsaye mu daga fitinin zamani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sallam